واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة balala wa ضلالة balalatin finnar bayan haka yan uwa masu kallo da sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da sake haduwa a cikin shirin muna a faro daga tushe inda muke karatu kananan littattafai wanda muke ganin su ne tushe a ƙasa Hausa da kuma tushe na karatu a wannan shirin kamar yadda muke faɗi ko da yaushe mun yi ƙur'ani eh, daga suratul fatiha mun yi fatiha mun yi suratul nasi zuwa suratul a'la har sau biyu sannan mun yi usulul salasa mun yi kitabu tauhid mun yi arba'un hadisi yanzu muna karatu littafin ahalari ahalari yana da matukan muhimmanci a faruwa daga tushe a ƙasar hausa ana ce mai rariya matatar sallah duk mutumin da yake a matsayi na muƙalladi daraja ta biyu mukallidi daraja ta biyu to ahalari yana amfani akwai mukallidi daraja ta farko wanda shi bai san yana sallah ne kawai daga mutane na sallah kawai bai san menene daidai ba bai san menene kablinta menene ba'adinta ba bai san menene rukuninta ba menene farillarta menene wajibinta menene sunanta menene mustahabbinta wannan jahili murakkabi ne kuma wannan ibada ce ba ta inganta amma akwai wanda akan akan wani kauli amma mataki na biyu shine wanda ya sani Allah kalla a wata mazhaba ko a wata fahimta ko a wani ijtihadi na wani babban malami wanda ya kai yayi ijtihadi ya faɗi don haka wannan ahalarin shine wanda ke karatu irin wa'annan shine muƙallidi a mataki na biyu kafin ya kai yadda muke faɗi ko da yaushe muka faɗi wani abu cikin ahalari ka zo ka samu wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi ya inganta wani malami ya kafa hujja da hadisi to ka ba abin da a cikin ahalari ka bi abin da a cikin hadisi amma yana da wahala a samu ana iya samu musamman ma mafi yawa abin da za samu istinbadi mai ahalari da wasu malamai irin shi ba za su zo da gangan su ga hadisin manzon Allah su kauce ba a'a amma zai yi su sun fahimce shi ta wani gefe ko ta wani fuska wani kuma yanzu ya fahimce shi ta wani fuska ko sun dogara ga wani hadisi daban wani malami yanzu ya dogara ga wani hadisi daban ko wani malami ya ganin ingancin hadisin da suka dogara gare shi ko su ba su ganin ingancin hadisin da wancan malami ya dogara don haka in ka bi abin da a cikin irin littattafai ahalari in ka yi bauta ma Allah da shi kana da hujja inda Allah kamar da Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen ke faɗi wa'annan littafan wanda ya bi su ishtihadin wani malami da ya takalidi ne yayi to yana da hujja inda Allah da zai kafa ma Allah ya Allah kai kace mu tambayi malamai kuma malamai muka tambaya su suka ba mu shawara su suka azamu akan haka don haka wannan tushe ne yana cikin tushen karatu a ƙasa Hausa a ahlarin nan muna kusan ƙarshe-ƙarshe muna babu sujudi sahawi ko babu sahawi babu mai magana game da rafkanuwa a ahlari shi yafi kowane babi wahala kuma shi yafi kowane babi muhimmanci domin da shi ake kanikancin sallah idan ta ƙare idan ta lalace mutum yana iya sallah shekara ɗaya shekara biyu ba adi ko kabli ba ta kama shi ba amma radda ba adi ko kabli ta kama shi sosai zai san muhimmancin ba adi zai san muhimmancin kabli kuma wannan shi abinda wannan babin na halayi yake yi kuma yana yi in details kusan duk wata matsala da ka sani wadda ke sa a yi kabliya ko ba adiya to akwai ta cikin ahalari sai dai in ka girma ka girma sosai a karatu ka tsaya ga ishtihadin wasu malamai wanda ba mai ahalari ba a wani gefe sai ka saba ra'ayi ka ce to mai yi ka haka ya ce, amma na saba na saba ma wannan ra'ayin duk abin da muke ganin hadisi ne ingantacce wanda muke ganin shi ya fi, in mun ga mai ahalari ba wannan abin ya doka ba za mu ce to akwai hadisi ingantacce da inganta kaza amma duk abin da hadi ne na malamai to ba za mu ban faruwa daga tushe bai kamata wanda ke faruwa daga tushe a gaya mai akwai sabanin malamai akan wannan matsalar da yawa a shiga da shi cikin rudani ba in ana kanta da dan primary school syllabus ɗinsu ba za a ce mai amma a university ga yadda ake koyawa ba ba ruwan shi in ya kai university aka yi expanding aka buɗa aka yi waye sai ya gane cewa yanzu akwai bambanci a shi akwai ƙagi ga abin da aka faɗo don haka muna tsayawa ne a tushe a ahalari muna tsayawa ne yadda mai ahalari ya faɗi sai inda muka in ya sa mu ijtihadin wasu mallamai a hanabila ko wasu mallamai a muhaqqiquna ko waye ba mu kawo wannan amma inda muka gani kamar ga hadisi ingantacciya ce kaza mai ahalar ya ce kaza to duka yi tambihi in ce tunan fa akwai hadisi ingantacce da ya ce kaza amma wasu awa cewa ai wasu malamai kuma sun tafi akan kaza to ba karatun mu bane na a faru daga tushe kila in mun shiga karatun da muke ne abi dawu da haka muke yi karatun da muke na sahih muslim don haka muke yi karatun da muke na bulugul maram don haka muke yi karatun da muke na umdatul ahkam don haka muke sai mu wasa'a mu kawo sabanin malamai mu kawo raji domin waɗancan ba a gina su akan wata mazhaba ba amma wannan ya riga ya gaya mun an gina shi akan mazhaba ta ta imamu malik tayyib wannan shine karatu na goma sha tara watan cikin wannan littafin mun yi karatu har goma sha tara muna fatar karatu na gaba na ashirin ya kasance mun kammala mun karanta mun kammala wannan littafin a karatu na goma sha tara a cikin shi tun karatu na sha hudu da na sha biyar da sha shida da sha bakwai da sha takwas karatu biyar dukkanin su akan a sujudu kabli da ba'adi muka yi sujudu sahawi daga ina ba da shawarar wanda bai saurare su bai koma ya saurare su akwai fa'ida ga sanin da ahalar ya kunsa wajen sanin kabli da ba'adi da kuma yadda in kabli ko ba'adi ta kama ka ya za ka yi ka fita ɗayyib wannan shine karatu kamar yadda ce na goma sha tara kuma za mu tashi a matsala ta gaba a karatun da ya wuce mun karatu na goma sha takwas mun yi magana wanda mutu yana iya kashe maciji yana iya kashe kunama idan ya gansu cikin sallah kuma ah, mun karanta ciki cewa duk wanda aka hana ruku'i ko sujuda mun karanto cikin karatun da wuce na sha takwas wanda aka yi cunkoso ko angaje ko rafkanuwa ta saliman ya ji ruku'u shi bai ruku'u ba saboda an ɗaure shi to idan zai iya yin ruku'u ya cimma liman kafin ya ɗago ga sajada ta biyu ya yi haka nan wanda aka tauye bai yi sajada ba ko bai yi sajada guda biyu ba saboda cunkoso ya yi yawa saboda angaje ya ɗauke shi saboda wani rafkanuwa yana cewa wani tunani ne na duniya kawai ashe liman ya yi sujuda biyu shi bai sani ba ya ce an ce sami Allahu liman hamida ya ce rabbana wa lakal hamd sai sai ya kage nan kawai an gaje ya doke shi har liman ya yi sajada guda biyu muka ce idan zai iya cimma liman to ya yi sajadan guda biyu ya cimma liman kafin ya yi ruku'u bayan haka mun karanta ah, maganar ah, wanda ya shakka ah, wanda Uh, uh, ayyukan shakka fi ruku ya wasu jiwo mun karanta wanda ya kashe maciji ko kunama cewa babu komai a sallah ta ya ci gaba da ya ci gaba da sallah ta yi mun karanta wanda ya yi sata cikin sallah wanda ya yi kallon haramun cikin sallah babu matsala ya ci gaba da sallah ta yi mun karanta cewa wanda yana cikin raka'a ta biyu ta wuturi yi shakka shi wani raka'a biyu ce ta wuturi nake a raka'a ya a ta biyu ta shafa'i nake a wuto wuturi ce ya mai sheta ta biyu ta shafa'i sai ya yi ba'adiyya mun karanta cewa wanda ya yi ma a magana tsakanin shafa'i da wuturi amma wanda ya yi magana tsakanin shafa'i da wuturi da rakkanu a babu komai gare shi inda gangan ne mutum ya yi magana bayan ya sallame shafa'i kafin ya kawo tuyi makaruri ne duk dai akan abin da mai ahalar ke koyar da mu akan mazaba ta imamu malik yanzu za mu shiga matsala ta gaba satin da uh, karatun da ya wuce na ce mun tsaya a nan domin muhimmancin da take da shi ba ni son mai karatu da yawa akan cewa a faro daga tushe ne haka yanzu matsala ce mai matukan muhimmanci da nake so mutane su saurara su biyo mu a hankali akan wannan matsala domin su gane ta ina tuna wata ina secondary school na taba sallah uh, ina JSS na 1 2 a cikin kasuwar Sokoto a kusa ga wani da bai fahimci wannan matsalar ba kan ta kama shi bai fahimci wannan matsalar ba sai ne mai gyara akwai malami irin malami zauri ne babba ya ce mai addu'a Allah ya ma albarka yaro Allah ya ma albarka ka fahimci karatu ka fahimci sallah saboda shi babban mutum ne ga ya kusa da ni yi sallah irin wannan matsalar zamu karanta ta kama sai ya ruɗe sai ya yi yadda yadda ya yi mai ahlar ya ce bai da sallah da ka ga musalla sai ni tsaya ne mai magana shi kuma wannan dattijin malamin zaure ne yana jin mu gefe yayi taimin addu'a cewa lalle wannan to haka yana da kyawu wannan matsalar mu saurare ta mujiya ta takan kama da yawa a cikin qabli da ba'adi ni malam yace ah, malam ya wa in wal masbuku wanda aka tsere ma da sallah da yawa kake zuwa masallaci an tsere ma da sallah ko da kake zuwa liman a daya ko liman a biyu ko liman a uku in sallah mai a hudu ce wanda an tsere mai da sallah yau shi za mu magana su juro qabli da ba'adi yanzu kaga mun karanta cewa duk liman ka ba qabli da ba'adi ko kuma ko kuma wanda yake sallah shi kai amma ma mu wanda ke biya baya kabli baya ba'adi to amma akwai lokacin da mamu yake samu ya koma mazbuki ka zo ka iski liman yayi ɗaya, daya ka yanzu mamu kake za da kai lafiya lau za a sarka uku to amma akwai lokacin da za ka koma kamar kai kaɗai kake sallah in liman ya ce assalamu alaikum ya sallame in za ka tashi kamar kai kake sallah a sashin sallan ka kana masbuki kana mamu kana biyan liman yanzu kuma kana kai kaɗai ka sallar ka mun farid da ka kabli ko ba za ta iya kama ka sannan kabli ko ba zai yi ta kama limamin ka kuna tare da shi to yanzu shine shine mai ahlari zai muna bayani zaka kamar yadda faɗi wannan matsala ce mai muhimmanci tana ɗaya daga cikin mafi yawan matsalolin da suke da suke kama mutane na kabli da ba'adi shine masbuki ka zo sallar asuba liman ya ga ka daya ka zo sallar azhar liman ya ga ka daya ko biyu ko uku ka zo sallar magari al'asar haka liman ko sallar isha'i haka liman ya riga ya raka ɗaya ko biyu ko uku kazo sallan magarib liman ya raka ɗaya ko ya raka biyu sashen sallan ka mu ne kai sashen sallan ka zaka tashi ka cika sallan ka don haka zaka tashi ka cika sallan ka ka kasance mai sallah kai kadai to ya zaka yi da kabli da ba a da irin wannan hali mala ce wal masbuku in adraka ma al imami aqalla min raka'atin masbuki wanda aka tsare mada sallah in ya ya samu tare da liman abinda bai kai a daya ba sallah asuba ce ko da ka zo liman ya ce sami Allahu liman hamida raka'a ta biyu ka sai ka bi shi rubana wa lakal ka tsaya ka yi sujuda biyu yi waye baka samu raka'a ko ɗaya ba a sallar azhar ce ko da ka zo ka samu liman raka'a ta hudu ya ɗauko ya ce sami Allahu liman hamida ma mu ɗauko in ka kabbarta ko ka samu tahiya kaɗai? ko ka samu sujuda baka samu raka'a ko ɗaya ba fala yasjudu ma'ahu hula qabliyan wala ba'diyan to a nan ba za ka yi sujuda da liman ba ƙabliya ce ko ba adiya ce liman ko da ka zo sallar asuba ba ka samu raka ko ɗaya ba ka samu zaman tahiya ka samu sajada guda biyu sallar azhar ba ka samu raka ko ɗaya ba sallar magariba sallar isha ko wace sallar da ba ka samu raka ko ɗaya ba ka zo ka samu liman a sujuda ta raka ta ƙarshe ka zo ka samu liman a zaman tahiya sai kabiliya ta kama shi can kace kai ba ma da kai aka yi wannan ba ka nan aka yi baka sani ba ba da kai ba da ka ya duka Allahu akbar sai ka tashi kai sallar ka kai da zaka ka hudu ba za ka tsaya kai kabiliya da ba'diya da su ba ina fata wannan mun fahimce shi wannan matsala ta farko kenan duk lokacin da ka iski liman ka samu raka'a ko ɗaya ba masbuɗi take amma in ka iske biya ce za ka yi wanda ka iske liman ya ɗauko ya ce sami alaƙaƙa ka ta ƙarshe na iske shi wa ma adraktum fa sallu wa ma kun fa atimmu da ka ma adraktum ko menene ma to ka iske liman ya ce sami Allahu liman hamidu ya ɗauko raka ta ƙarshe ka iske liman cikin sujuda ta ƙarshe ka iske liman zaman tahiyya zaka kabbata ka shiga sallah <clears throat> sai da aka gama tahiyya kana jira liman ya sallame kawai sai ka ga ya kawai sai ka tashi ka bar shi ka ce to yau shi kabliya ta ai ba da kai aka yi ba baka na aka yi liman shi raka'a ce ta ɗaya ce kila ya samu matsala kila ka'a ta biyu ce kila a ta uku ce kila ba a ta hudu ce amma kai baka zo ba <coughs> don haka ba da kai ba da kai ba ne don haka wannan shi ita ce matsala ta farko duk wanda bai samu raka'a ɗaya ba tare da liman ya samu abin da bai kira a ɗaya ba to ba zai yi qabliya ba ba zai ba'diya ba tare da liman shine mai ya ce wal masbuku wa in adraka ma al imami aqalla min raka'a masbuki wanda aka tsere mada sallah idan ya riska tare da liman da bai kai a ɗaya ba fala yasjudu ma'ahu la qabliyan wala ba'diyan ba zai yi sujuda da shi ba ko qabliya ta kama liman ko ba'diya sai ya ce assalamu alaikum ya shiga ya sujuda kai ba za ka yi ba kuma in ka gama ba za ka ranka su ba to hali na biyu na masbuki <clears throat> wa in sajara ma'ahu batalat salatuhu mai ahla yace in kai sujuda tare da shi sallarka ta baci yace idan ka iske liman ka iske liman baka ka raka'a ko ɗaya ba qabliya ta kama shi ko ba'diya ta kama shi kai yadda ka yi. mai ahlar ya ce badalat salatu ka ta ɓaci sallar ta ɓaci wanda ya yi haka don haka ba a qabliya ba a ba'diya tare da liman idan ba a samu ko raka a ɗaya ba ne. sai ce wa in sajada ma hu badalat salatu sai ce <clears throat> wa in adraka raka'atan kamilatan to in ka samu a kammalalla ka samu a ɗaya a sallar asuba raka daya a sallar azhar raka daya a sallar al'asar a sallar magariba a sallar isha'i ko da ka zo ka samu raka'a daya ko abin da yafi au aksara ko abin da yafi sajada ma'ahul qabli sai yayi sujuda qabliya tare da liman wa akhara al-ba'diyya hatta yutimma salatahu sai ya babba adiya sai ya cika sallah ta fa yasjudu ba'da salamihi sai ya sujuda bayan ya sallame don haka idan ka zo ka iske liman ka samu a ɗaya ko ka samu a biyu ko ka samu a uku a ɗaya kawai ka tsere ma in mai sallah da a hudu ce ko ka samu a biyu ko ka samu ɗaya a ashe liman kabliya ta kama shi doka an gama tahiyya kana jira liman ya sallame kai ka tashi ka kawo a ɗaya da aka tsere ma ko raka a biyu da aka tsere ma ko raka a uku da aka tsere ma kawai ashe liman kabliya ta kama sai yayi sujud da yi yayi kuye kabbara Allahu akbar ya kuma kabliya sai ka bi shi saboda yanzu ai ka samu wani sallah tare da shi sai ka bi shi in ba ya ce fa ya ce zai <coughs> da lima ya ce assalamu alaikum kai kana son ka tashi ka kawo sallah ka kashi tashi kawo cikin sallah sai kuma cewa Allahu akbar to ba za ka bi shi ba sai ka tashi ka kawo sallah ka in ka gama taka sai ka yi ba'adiyya ka ce ai liman ba'adiyya ta kama shi muna tare yanzu zan yi ba'adiyya in ka yi fa ya ce wa akhara hatiya ya ce fa sujuda ba da salama fa in sajada ma'al imami amidan badalat salatuhu in yayi sujuda ba'adiya tare da liman sallata ta ɓaci da gangan liman an tsare maka raka'a ɗaya ko a biyu ko fiye da haka ga sallah da tafi haka yawa da sallar tafi raka uku yawa kawai liman ya tsaya yi ba'diya kai ma ka tsaya kai ba'diya da gangan ba rafkanwa ta kama ka mantawa kai ba to sallar ka ta ɓaci in ji mai ahalari wa in kana sahiyan sajada ba'da salami idan da rafkanuwa ne ka yi sai ka yi ba'adiyya kaga ba'adiyya biyu yanzu in wani zai zo ya maka ce maka yaushe ake ba'adiyya biyu ya ce kai kana ganin cewa ka iya sujudu sahu bai ma tambaya yaushe ne take kama mutum ya yi ba'adiyya biyu cikin sallah ana ba'adiyya biyu ka ce eh ana ba'adiyya biyu ka ce yaushe ake ba'adiyya biyu ka ce wanda ya samu raka ɗaya tare da liman ko ko raka'a biyu ko raka uku ga sallar da tafi haka sai liman ba'adiyya ta kama liman to bai kamata ya tsaya adiya tare da liman ba kamata ya tashi ya kawar ka'an da aka tsere mai da ita sai ya adiya to amma lokacin da ya yi kuskure ya manta sai ya adiya tare da liman to shi ma in ya gama sallah zai yi wata adiya kaga adiya biyu kenan kaga ka canye wannan tambaya wannan tambaya ce ba kowa ake wa ake ansa ba ka iske mutum ka ce wala da Allah ana adiya biyu wani sai adiya biyu adiya abin da muka sani guda ahin sallah ka buda ce ake yi bayan sallamewa ka sujuda guda biyu ƙabliya guda ce ce sai ka ce ana ana ba adiya biyu sai ka kawo mai wannan to amma inda gangan mutum ya bi liman ba adiya mai alar ya ce sallah ta yi ta ɓace tsaye matsala ta gaba ah, wa in kana sahiyan sujada ba da salami <coughs> matsala ta gaba yanzu mun gama wannan bai ta wannan a takaice abin da makaranta ne yanzu mun yi maganar masbuki ne mun yi maganar masbuki ne lokacin da akan liman yanzu masbuki ne tare da liman muka ce idan aka cire maka da sallah baka samu a ko ɗaya baka samu asagar a ɗaya baka kauli tare da liman baka ba'adi zaka tashi ka kawo ka hudu a zahar ne ko la'asar ko isha'i raka aka uku in magariba ne raka aka biyu idan asuba ne saboda tahiya kawai ka samu zaman tahiya kawai ka samu tare da liman saboda sujjada kawai ka samu tare da liman saboda sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu kawai ka samu tare da liman zaka baka kabli baka ba'adi zaka an tambaye ka sai ka ce akwai lokacin da mai mai sallah wanda aka tsere mai baya kabli baya ba'adi tare da liman akwai lokacin da yake kabli tare da liman akwai lokacin da yake ba'adi tare da liman yaushe yake kabli tare da liman idan ya samu raka'a ɗaya ko raka'a biyu ko raka'a uku ya samu a sanar da take raka'a hudu to idan liman kabli ta kama shi zaka tsaya kai kabli tare da shi idan ba a dace ba zaka tsaya kai ba zaka tafi hali na uku idan ba a ta kama liman ka tsaya a mantuwa kai yi tare da liman ya hukuncin sallaka. inda gangan ne babu sallaka. inda mantuwa ne zaka yi wata ba'adi sai kasance kayi ba'adi guda biyu haka anan muna da matsaloli guda biyar yanzu a nan kunan muka tsaya yau mun karanta matsaloli guda biyar na wanda aka tsere masalla tare da tare da liman yadda zai kabli ko ba'adi matsala ta farko matsala ta farko idan baka samu raka'a ko daya ba to ba za ka yi kabli ba ba za ka yi ba'adi tare da liman ba matsala ta biyu idan ka samu ko da raka'a daya ne to za ka yi kabli tare da liman matsala ta amma ba za ka yi ba'adi tare da shi ba matsala ta uku idan ka idan ka ka samu a ko ɗaya ne ba za ka yi ba'adi tare da liman ba ita ce ta uku matsala ta hudu idan ka yi ba'adi tare da liman da gangan sallar ka ta ɓaci matsala ta biyar idan ka yi ba'adi tare da liman da rafkanuwa ka manta ne ka bi shi ba'adi to za ka yi wata ba'adi don haka ka yi ba'adi guda biyu a sallah mai ya ci gaba da cewa in sahal masbuku ba'da salamin imami idan almasbuki wanda aka tsere mada sallah ya yi rafkanuwa bayan liman ya sallame yanzu ka samu raka ɗaya tare da liman ko da ka tashi ka cika raka'a uku sai ka yi rafkanuwa sai ta kama ka fa huwa kal musalli wahdahu zai yi kamar yana sallah shi kadai ne wata za ka yi kablinka da ba'dinka ka samu sallah a ɗaya a sallah azhar zaka in ka tashi ka kawo a ɗaya kamata ka zauna yi zaman tahiya sai ka tashi ka kawo raka ɗaya sai ka mance ka miƙe tsaye zuwa raka'a ta uku kaga ka bar zaman tahiya ka bar tahiya zaka in ka gama sallar ka sai kai qabliya kamar kai ka sallah kai dai baka ci ai liman ya doke ma ai wannan rafkanuwar kayi ta ne bayan ka rabu da liman zaka liman bai doke maka ita ba zaka duk mai sallah wanda <coughs> aka tsere mai da sallah in ya tashi ya kawo sallah raka'ar da aka tsere mai to kamar shi kadai yake in ba'adi ta kama ka zaka yi ba'adi in qabli ta kama ka zaka yi qabli haka wajen sitira ma in kana sallah tare da liman liman ya sa sitira ba sai ka sa sitira ba sai liman ya zo ko zo ya wuce gaban ka babu matsala amma da liman ya sallami sallah ka tashi ka kawar ka a ɗaya da aka tsere ma ka tashi ka kawar ka a biyu da aka tsere maka to dole sai ka sa sitira wato dole sai ka sa ba mutum ba zai wuce gaban ka ba yanzu kan kamar mai sallah kai kaɗai kake nan shi yace wa idza sahal masfuku idan wanda aka tsere ma da sallah yayi rafkanwa ba da salamil imami bayan liman ya gama sallah fa huwa kal musalli wahdahu shi kamar mai sallah ne shi kadai zai kabli ta ko ba adiyya ta wa idza tarattaba ala al masbuqi ba addiyun min jihati imamihi idan ba adiyya ta kama mm, mm, ta kama wanda aka tsare masa sallah ta gefen liman kuna sallah tare da liman sai ba adiyya ta kama liman kai kuma an tsere mana raka daya ka san dazu mun ce ba za ka yi ba adiyan ba za ka tashi ka kammala sallar ka kawo raka'an da aka tsere ma in ka sallame sai ka yi to yanzu ba'adiyya ta kama ka da liman ka tashi ka kawo cikin sallar ka kana nan kana tunani akwai ba'adiyya a kan ka fa wa qabliyun min jihatihi <coughs> sai kuma qabliya ta kama ka ta gefen ka kai kuma ka tashi ka cika sallah sai qabliya sai ka rage wani abu sai qabliya ta kama ka haka yanzu ga qabli ga ba'adi ah, min jihati nafsi ajzahul qabli qabli ta ishe ka akan kaida malikiya ta manna kasa wa zala sujada qabla salami saboda ƙari can da liman ya yi shi yasa ba'adiyya kai kuma ragi da kai shi sa ƙabliya to in ƙabliya da ba'adiyya suka kama kada ma ƙabliya ake yi kaga yau mun karanta da yawa matsaloli ne wanda suna yawan aukuwa cikin sujudu sahawi sun fi komi yawan aukuwa kuma sun fi komi rikitarwa ka samu a ɗaya baka samu a ko ɗaya ba ƙabli ta kama liman ba'adi ta kama liman ya za a yi ka sallabe da liman ka tashi ka kawo sauran raka'anka kabli ta kama liman ta kama ka kai dai ko ba ta kama ka ya zaka yi tayyib eh, azahul qabli <coughs> sai ci gaba na gaba yace man nasiyar ruku'a wa tadhakkarahu fi sujudi duk wanda ya manci ruku'i sai dai yana cikin sujuda <coughs> sai ya tuna ashe ban yi ruku'i ba zaka ka gama karatun sura kawai me kun kai ruku'i sai ka Allahu akbar suka ta sujuda sai da ka kai sujuda kai sujuda kila daya ko biyu ko ta yi suka tuna kana cikin sujuda ah, ban fai ruku'i ba to me hukunci to shi zai gaya mana na yanzu wa man nasiya ruku'a wa tadhakkarahu fi sujudi duk wanda ya manci ruku'i amma ya tuna shi cikin sujuda raja'a qa'iman sai ya taso tsaye koma tsaye wa yustahabbu lahu an yu'ida shay'an min alqira'ati an so ya maida wani abu na karatu sai karanta ko aya biyu ne thumma yarka'u sannan ya ruku'i wa yasjudu ba'da salami sai ya sujuda ba'diya saka yanzu kana cikin sallah kawai sai ka je sujuda sai da ka su sujuda ɗaya ko ka ɗauku zaman su juda sujuda ta biyu sai ka tuna a ah, ban fayi rukuɗi ruku'i ba to kawai sai ka miƙe tsaye in ka miƙe tsaye an fi so musahabi ne ba da ka miƙe tsaye ka yi rukuɗi ba sai karanta ko aya biyu ka karanta ko aya biyu bayan ka gama karatun aya biyu sai ka je ka yi rukuɗi in ka yi rukuɗi ka ɗauka ko sai ka ci gaba da sujudodinka wancan sujuda da ka yi kafin ruku'i invalid babu ta to amma sai ka yi ba'adiyya saboda me saboda ka yi ƙari ka ƙara wata sujuda da sunkuyawa zuwa sujuda da sujuda ɗaya ko da zama tsakanin sujuda ko duk abin da ka ƙara wannan sai ka yi mai ba'adiyya ina fatan mun fahimta ya shi ya ce <coughs> malam ya ce wa man nasiya ruku'a duk wanda ya mance ruku'i wa tadhakkarahu fi sujudi ya tuna shi a cikin sujuda raja'a qa'iman ya koma tsaye wa yustahabbu lahu an yu'ida shay'an min al mustahabbi ne an so ya maimaita wani abu na karatu thumma yarka'u sanay ruku'i wa yasjudu ba'da salami sai sujuda ba'diya wa man nasiya sajadatan duk wanda ya mance sajada daya wa tadhakkaraha ba'da qiyamihi ya tuna ta bayan ya miƙe tsaye kai sujuda daya ka zauna sai ka zamna ka zamna sai kai zamanin jasul istiraha ne kake kawai sai ka miki ashe baka san zama ne kake tsakanin sujuda guda biyu wannan mun karanto a farillar sallah cewa wajibi ne cikin farilla ne kai sujuda daya ka so kai sai kawai ka zamna sai kai zamanin jasul istiraha sai ka tashi tsaye kawai sai ka ci gaba da raka'a ta biyu sai da yi tsaye sai ka tuna sujuda daya ne fa sai ka koma inji mai ahalari wata zakara ha ba da kiyami ya tuna bayan ya tashi raja a jalisan ya koma zaune wasa jada ha ya yi wannan sujuda illa an ya kuna ƙadar jalasa ƙablar ƙiyami falayu idin julus sai in ya kasance yayi zaman tahiya ne to ba su ka zauna ba ka fahimci wannan yanzu mutum ya yi sujuda ɗaya sai ya zama rasul istiraha sai ya tashi ko ba rasul istiraha ba kawai ya yi kun shi kila bai rasul istiraha malikiya yake biya ko hanafiya yake biya ko bai rasul istiraha ba kawai sai ya yi sujuda ɗaya maimakon ya zamna ya yi zaman tahiya ya yi zaman tsakanin sujuda ya koma sujuda ɗaya sai ya miƙe kawai raka'a ta biyu yana ciki ya miƙe kawai yana miƙewa sai ya tuno da cewa ashe ashe ban yi sujuda ba to ba sujuda zai yi ba zama zai yi sai ya kuma ya zamna in ya zamna sannan sai ya yi wannan sujuda da ya baro sannan sai ya tashi ya ci gaba da sallata ya gama ya ba adiya saboda mai saboda ba a sujuda sujuda da ya baro sujuda ce wanda ake bayan zama ba bayan tsayi bane akwai sujuda da ake bayan tsayi ita ce sajada ta farko bayan mutum ce sami Allahu liman hamida idan zai je sajada to wannan sajada ce da ake yi da tsaye ake yin ta da tsaye ake wannan sujuda da tsaye da sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu ake yin ta amma sajada ta biyu ba daga tsaye ake yin ta ba daga zaune ake yin ta in kai sajada ta farko ka yi zaune sajada ta biyu daga zaunin ne ba za ka koma tashi tsaye ba kake yi don ka idan ka mance da sajada ɗaya sai ka tashi sai da ka miƙe tsaye to in za ka dawa ka yi ta sai ka zauna kana zaune sannan ka yi wannan sajada sannan ka ci gaba da sallar ka to amma idan raka ta uku ce misali ko da ka yi tahiya ko da ka yi mance da sajadar sai da ka yi zaman tahiya sannan sai ka miƙe tsaye sai da ka miƙe tsaye sai ka ciro to in ka dawo sujudan ka yi ba za ka zauna ba ina fatan mun fahimci wannan yi idin julus mala yace wa man nasiya ni kharra sajidan uh, walam lam yajlis wa yasjud fi jami'i zalika ba'da salami wa man nasiya ni wanda ya manci sajidodi guda biyu kharra sajidan ya fadi yayi sujudan walam lam yajlis ba zai zamna ba wa yasjudu fi jami'i zalika ba'da salami a dukkanin wa'annan halin guda uku yayi sujudan ba'diyya don haka wanda ya manci shi sujada guda biyu haka in dai ka manci sujada guda biyu to kai zama ne ta tahiyya da ka ce sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamd sai ka je sun kuyawa sai kawai ka zauna wato inda ahalari ya hadu da yawa har abinda baka taba tunani ne ya kama ka abinda bai taba kama ka ba zaka karanta kafin hukuncin shi zai irin wannan bai kama ka ba ya taba kama wani ya zo ya tambaye ka yi maka fatawa haka matsala matsaloli masu yawa na kabli da ba'adi da mai ahalari ya tattara yana da wahala ka same su a wani littafi irin littafan shiru na hadis za ka same su ba irin bukhari da muslim ba za ka taba samun wannan ba irin kamar fatahul bari misali ko sharhin musulun na imamun nawawi irin sunailul auta na imamun shaukani ba za ka taba samun irin wannan matsalolin da yawa ba ba ka taba samu ba irin irin wanda ke karatun shahun bitul hakam irin karatun shahun bulugul maram ba za ka samu irin wannan matsalolin ba matsalolin da yawa ba <coughs> sai dai a can za ka samu in advance za ka samu tattaunawa malamai da mai ganin kaza da mai ganin kaza kuma abin da ba za a yi maka in details haka ba in ka riga ka kai kanka can an yi tsammanin cewa dama advance ne ka riga ka kai ka kai wannan ka ka kai wannan matsayin za ka ahalar yana da matukan muhimmanci wajen fahimtar kabli da ba'adi a basic level a basic level mafi yawa wanda zai kai karanta fatahul bari dama yana koyar da jama'a ne dama ɗalibi ne ko malami ne yana koyarwa wanda zai nemi irin na autar dama yana koyar da jama'a ne wanda zai koyi zai dibi irin su allah wanda zai dibi irin su subulus salam wanda zai dibi irin su sharhin eh, sahih muslim na nawawi wanda zai dibi irin su majmu wanda zai dibi irin su irin su almugni na ibn qudama wanda zai dibi irin su at-tamhid sharhin muwatta imam malik wanda zai dibi irin su al-muhalla wannan advance ne ya riga ya yi nisa wannan zaka iske shi mafi yawa a ƙasar hausa mafi yawa inda muke ordinary mutum baya diba wa'annan wanda ke diba shi wani dama ya dan majalisi ne kan da umdatul ahkam yana eh, bukata ya diba ya diba Allah yana bukata ya diba yana bukata ya diba wani sharhi nasu wanda ke bukata ya kila dama yana kantar da bulugul mara amma yana bukata ya diba wani sharhi nashi dama yana bukatar yana kantar da muntakal akhbar yana bukata ya diba nailul autar dama yana kantar da bukhari yana bukata ya diba umdatul qari ko fatahul bari yana kantar da sahih muslim yana yana yana yana yana yana yana yana yana bukata ya diba sharhin sharhin sharhin imamu nawawi yana bukata ya diba sharhin sharhin ah, qadi iyad yana bukata ya diba sharhin malamin mu al-ethiopi da sauransu al-ethiopi da sauransu amma duk wanda ba haka ba ne ko yana karantar da abu dawuda yana bukatar ya diba habibu sunan ko yana bukatar ya diba sharhin khattabi ko yana bukatar ya diba uh, sharhin azimul abadi ko yana bukatar ya diba sharhin shek musul abad so mafi yawa yana karanta su a ƙasar hausa kafin mutum ya je ya dinga wannan advance bincike na wayewa amma a ordinary mutum don shi duk abin da shi ake yawan samun a aure me yasa ake samun yawan matsalar samun yawan aure saboda kafin akai kitabun nikahi to sai ɗalibin ilimi ka tsaya akai kitabun nikahi shi kuma aure ba ɗalibin ilimi ɗaya yi ba kowa yana yi su yi sahawi ba liman ba mallami ɗaya take kamawa ba duk mai sallah zai yi kabli ko ba a ta kama shi to matsalar da ake samu wanda ke kaiwa irin wancan littattafan ya karanta shi in advance so sai ɗalibin ilimi so sauran gama garin mutane fa don shi kowa ya kamata a ƙasa hausa ya karanta ya karanta ahalari sai kasance at least yana iya gyara sallah ta a wani a wani level tayyib yanzu ga wata matsala wadda yake advanced ce sosai minti ne muka yi muna buƙatar mu jinkirta ta ko muna buƙatar mu karanta ta nawa to bai in karanta ta kawai bai in karanta ta advanced ce ita ma tana da tana da sai an kwantar da hankali malam yace <clears throat> wa in tarakkara sujuda ba da raf'i ra'sihi min ar-rak'ati allati taliha idan mutun ya tuna sujuda bayan ya ce sami Allahu liman hamida da rak'ar da ke bi mata kana sallah sai da kace sami Allahu liman hamida a raka'a ta uku a raka'a ta suka tuna a raka'a da ta wuce ban yi sajada ba to ya zai yi da ala salati kawai ya ci gaba da sallah ta walam yarji ba zai dawo ya sujuda ba haka dauko daga rukuni ba za ka koma waccan sujada ba wa alga raka'ata sahwi sai ya yadda raka'at da yammance wanda ya rafkanuwa ciki wanda ya yammanci sajada don ka raka'a ta uku ta koma ta raka'a ta biyu wa da raka'atan fi mawdi'iha sai ya maimaita wata raka'a azhar ya ta koma biyar raka'a biyar za ka yi azhar saboda me saboda sai da kace sami Allahu liman hamida raka'a ta uku sai ka tuna a raka'a ta biyu sajada ɗaya na yi ko a raka'a ta biyu ban yi mata sajada ba don haka sai ka ci gaba kawai amma wannan ta uku yanzu ta koma raka'a ta biyu don haka sai ka kawo ta hudu ita ta uku sai ka kawo ta biyar ita ta hudu baniyan kana mai gina sallar ka kana ci gaba wasa jada qabla salami sai ka yi qabliya in kanat min al-ula in raka'ar da ka bari cikin na farko ne yanzu in raka'a ta uku wannan karatu ne mai dikka sai kun biyo ne a hankali da irin basira yanzu ka ce sami Allahu liman hamida a sallar azhar raka'a ta uku rabbana walakal hamd suka tuna a raka'a ta biyu ban yi sajada ba na manta sajada ta daya sai ka ce to na raka'a ta biyu ta tashi aiki don haka yanzu wannan raka'a ta uku ya ni ita raka'a ita raka'a ta biyu sai ka kawo wata raka'a wadda ke gare ka ita ta hudu za ka ci gaba da sallaka za ka kawo ta hudu sai ka koma kawo ta biyar yanzu ita ta hudu gare ka in ka sallame sai ka yi ƙabliya saboda me saboda kayi ragi kayi kari kayi ƙarin waccan raka'a wadda yake sajira ɗaya an bata da amma in kwandemin ɗinta za ka ƙara karatunta da surarta da ruku'inta da sajira ta ɗaya da kai duk ka ƙara ta sannan ka rage karatun sura ga raka'a ta uku don sai da kace 'Sani' Allahu liman habida ka riga ka karanta Fatiha daya dai ka yi karatu a sarce ka karanta Fatiha dai don haka ka bar karatun sura ka rage don haka manna kasa wazada sanye da qabla salami wannan wannan is bit difficult yana da ɗan wahala don haka ina fatan mun fahimce shi bai mu kara na gaba wa in kanat min al-ulayaini wa tadhakkara ba'da aqdi uh, uh, wa in kanat min al-ulayaini wa tadhakkara ba'da aqdi thalithati wa ba'da salami wa in lam takun min al-ulayaini aw kanat minhuma wa tadhakkara qabla aqdi thalithati qabla an wa tadhakkara ba'da aqdi thalithati malan yace وزاد ركعة في موضعها بانيا وسجد قبل السلام إن كانت من الأوليين وتذكر بعد عقد الثالثة يتنا باين يا uku shine muka bayani wa ba'da salami ko bayan ya sallame ya tuna ko bayan ka sallame ka tuna baka yi mata sujuda ba sai ka tashi ka kawo ta sai ka yi ka zaka yi qabliya wa in lam takun min al-ulayaini to in ba ta cikin farko bace ta ɗayan biyu bace biyu na farko bane kan manta fa Aukanat minhuma ko cikin su ne wata zakkara qabla aqdi salisa ka tuna kafin ka fara ta uku to nan ba adiya za ka yi li'anna surata wa ba'da salami za ka yi ba adiya kenan yanzu yanzu abin da yake cewa yanzu shine idan da kai raka'a ta farko ka doka ka ce sami kai raka'a ta biyu ka ce sami Allahu liman hamida raka'a ta biyu sai ka tuna raka'a farko baka yi mata sujada ba to yanzu ka yadda ta raka a farko yanzu wanda ce sami Allahu liman hamida ita an raka ka ta farko ka in ka yi sujuda ka taso sai ka koma raka'a ta biyu kaga ka yi mata Fatiha da sura inda ake bayyanawa ne za ka bayyana Za ka baka rage komai ba yanzu ƙari ka yi. wacce sai ka ga sai ka yi sujuda ba'diya in cikin juna farko ne ko ka tuna cikin juna farko yace ce sura surata wal julus ya futa domin sura da zaman da za ka yi na biyu ba su kubce ba shikenan ka yi sai yi sai kai za ka bai mu tsaya nan saboda mun karanta matsaloli yau masu matukan muhimmanci amma in mun tsaya nan matsala ba za mu kare littafin nan ba a karatu na gaba bai mu tsaya nan sai mu tashi karatu na kuda kai mu karatu biyu ba matsala ba ne a yi tun da karatu ne kuda kai mun zama ashirin da ɗaya za ka yau bai in maimaita karatun da muka yi ina fata ku biyo ne a hankali yau mun karanta wajen matsala goma sha dukkanin su masu ɗan wahala dukkanin su wanda duk wanda ba a biya ta kama irin wannan matsalolin ko kabiliya ya yi ta daidai tamar ya sa abin da yake duk wanda kabliya ta kama wani ko ba da aka zo mai da irin wannan fatawa ya ansa ya sa abin da yake kamar na gaya muku a farko na ga wani a da ina secondary school na ga wani ya kwafsa ga irin wannan abin bayan an gama sallah na ce muku ni yi sallah next to me din ma mu muke ni yi mai magana wani malami ya ta sami albarka ya ta sami albarka saboda malami ya yi mamaki ya za a yi dan karami da ni a lokacin secondary school ina tsammanin jss ne ya za dan karami da ni har in gani cewa wannan wannan yadda ake gyara wannan sallah saboda me saboda ƙarshen ahalar ya fi komai wahala mun fara shiga matsaloli suke very complicated amma sauƙinsu su shine idan ka tsaya ka fahimce su kuma da sauƙi suke ka zan mai karatun karatunmu na yau wajen matsala goma sha dukkaninsu masu bukata a mai da hankali ne tsaye mala ya ce wal masbuku wanda aka tsare mai da sallah nan kaɗai matsala biyar muka karanta wanda aka tsere mada sallah in adraka ma'al imami kalla min raka'a idan ya samu abin da bai kira ka ɗaya ba tare da liman <coughs> fala yasjudu ma'ahu hula qabliyan masu cewa ga musu shafi na nawa shafi na 81 nake 71 nake masu irin wannan littafin masu irin wannan littafin da yawa mutane ke ta yin waya daga baya su ce a dinga faɗin shafi ka shafi na 71 a irin mai irin wannan littafin nau malam yace wal masbuku wanda aka tsare mada sallah in adraka ma al imami aqalla min raka'a wannan take matsala ta farko da muka karanta idan ya samu abin da bai kira raka'a daya ba tare da liman fala yasjudu ma'ahu la qabliyan wala ba'diya ba zai sujuda ba'diyan ba zai sujuda qabliya ko ba'diya tare da liman ba haka matsala ta farko ko da ka zo liman ya dago kanshi daga ruku'i raka'a ta karshe ta sallah ko da ka liman na cikin sajada raka'a ta karshe liman na zaman tahiyya raka'a ta karshe sai ba'adiyya ta kama liman ko kabliya ta kama liman kai ba da kai ba baka da kes ba da kai aka yi matsalan ba ba da kai za a tsaya solving ɗinta ba kawai tashi za ka yi ka ci gaba da sallan ka ka kawo in ka gama ba za ka yi kabliya ba ba za ka yi ba'adiyya ba ce fala yasjudu ma'ahu la qabliyan wala ba'adiyyan wa in sajada ma'ahu idan kuma ya ba'adiyya ko qabliya tare da liman badalar salatu sallah ce ta bace yanzu mai ahlayi ba da kai aka yi qabliya ba ba da kai aka ba ka ko ba ka samu ba so ba za ka yi ba za ka yi ba wa in adraka raka'atan kamilatan amma in ka samu raka'a guda kammalalla aw aksara ko abin da ya yafi raka'a daya ka samu raka'a biyu ko raka'a uku ga sallar da tafi haka sajada ma'ahul qabli sai kai sujuda qabliya tare da liman matsala ta biyu kenan yanzu ka samu raka'a daya ko ka samu raka'a biyu qabliya ta kama liman qabliya ita ce wadda ake yi kafin a sallame don haka an gama tahiya kana jira liman ya sallame ka tashi ka kawo sallah sai liman ya sajada to ka bi shi sai kai sajada qabliya wa akharal ba'diyya in ba'diyya ta kama liman sai ka jinkirta ta hatta yutim masalatahu har sai ka gama sallah ka kai shi ya gama sallah ta wato shi ba mun kenan mazbuki wanda ka tsaya sai ka cika sallar raka'a ɗaya da ake biyan ka ko raka'a biyu idan ka cika sannan sai ka yi sujuda sai ka yi sujuda ba'diyya fa yasjudu ba'da salamihi sai sujuda bayan ya sallame wa in sajada ma'al imami amidan matsala ta uku kenan in ka yi tare da gangan matsala ta hudu kenan in ka yi da gangan tare da liman ka yi ba'adiyya baɗalar salatu sallah shi ta ɓaci wa in kana sahiya inda rafkanuwa ne ka mance lamarin duniya ya ɗauke ka sai ka yi ba'adiyya tare da liman bayan an tsere maka bayan liman ya gama ba'adiyya sai ka tashi ka kawo ka kawo ka kawo cikon sallar ka da ba'ada salami sai kai sujuda ba'adiyya muka cewa wannan matsala ce ake ba'adiyya guda biyu kaga anan nace mun karanta matsaloli guda biyar zan maimaita matsalolin eh samari din su wanda ya zo ya iske an tsere mai da sallah bai samu raka'a ko ɗaya ba kawai ya samu zaman tahiya kawai ya samu sajjada guda biyu kawai ya samu rabbana walakal hamdu to in kabli ta kama liman ko ba'adi ta kama liman shi ba zai yi kabli ba ba zai yi adi ba ko ɗaya ba zai yi ba ba zai yi tare da liman ba in ya kawo sallah ta cika ba zai yi ba matsala ta biyu idan ka samu raka'a ɗaya kammalalla ko abin da ya fi raka'a ɗaya sai ƙabli ta kama liman to za ka tsaya ka yi ƙabli da liman kafin ka tashi ka ciko sallanka matsala ta uku in ka samu raka'a ɗaya ko abin da ya fi sai ba'adi ta kama liman to ba za ka tsaya ka yi ba'adi tare da liman ba sai in ka gama in ka je ka kawo sallaka da aka ranka ka ranka abinda ake bin kan raka'a ɗaya ko raka'a biyu ka cika sallanka sai ka yi ba'adi tare da liman sai ka yi ba'adi kai ɗai ni ba'adi ta kama liman matsala ta hudu idan ba'adi ta kama liman sai da gangan bayan ya sallame ka bi shi ka yi ba'adi sannan ka tashi ka kawo cikin sallaka. Sallaka ta ɓace in ji mai ahalari matsala ta biyar idan ka bi liman ba'adin amma da da rafkanuwa ka sani ba ka manta shaka shagala kai ka ga an gama sallah tare da kai za ka liman yayi ba'adi sai da ka yi ba'adi tare da shi sai da ya ce assalamu alaikum ka ce a ana bai karaka ɗaya.' sai ka tashi ka kawo ta sai ka yi ba'adi muka ca irin wannan halin za ka yi ba'adi biyu a cikin sallar sallarka ka yi wani tambaya akwai lokacin da ba'adi biyu ke kama ka ce akwai lokacin da ba'adi biyu take kamawa wanda ya ba'adi tare da liman kuma masbuki ne an tsere mai da sallah ya ba'adi tare da liman akan ba da gangan ba ya tashi ya kawo tashi sallah ya kuma yin ba'adi kaga ba'adi guda biyu kenan kai guda tare da liman kai guda kai kadai amma inda gangan ne sallah ta bace matsala guda biyar akan wanda aka tsere ma da sallah sai mai halar ya gaba cewa wai za su hal masbuku ba da salamin imami idan wanda aka tsere mada sallah masbuki rafkanuwa ta kama shi bayan liman ya sallame fa huwa kal musalli wahdahu shi kaman mai sallah ne shi kadai Doka bayan an tsere maka a daya ko raka a biyu ka tashi zaka kawo wannan a daya ko raka a biyu sai kabli ta kama ka ko ba ta kama ka to za ka yi kamar kai kadai ka sallah wata in ka gama ka yi abinka ka ce ai tare da liman nake liman ya bakka tun ɗazu. sai ce wa idza tarattaba ala al-mazbuqi ba'di min jihati imamihi idan ba'di ya ta kama liman ta kama wanda aka tsere mata gefen eh, liman din shi watan ko da aka sallami sallah sai liman ya je ba'diya ya kamata ka tashi ka cika sallar ka sannan ka yi ba'di ana diyakka ba'di wal qabliyu min jihati nafsihi kuma qabliya ta kama ka cikin raka'an ɗaya da zaka Za ka kawo wanda liman ya tsere ma da shi ko a biyu ko ka uku din kabli ta kama ka yanzu kai ga ka taka kabli ga ba'adi ta liman guda biyu sai mala ce ajzahul qabli qabli in kai ta ishe ka sai kai daya kawai kai qabli kawai ta yi saboda ka'idar malikiya ta manna kasa wa zada saje da qabla salami kai kari ta liman yayi kari ba'adiya ta kama shi kai kai ragi qabliya ta kama ka zaka zaka yi zaka yi mala ya ce wa man nasiya ruku'a sai muka shiga wani karatu daban kuma ka ganin ma mun karanta matsaloli guda biyu hada da wancan biyar bakwai yanzu ga matsala ta gaba wa man nasiya ruku'a wanda ya manci ruku'i wata zakara hufi sujudi sai ya tuna ruku'in bayan ya shiga sajada raja a ka'iman sai ya dawo tsaye wa yustahabbu lahu an da da min al-qira'ati an so ya maimaita wani abu na karatu ah, da karatun mayar ka'u da ruku'i wa yasjudu ba'da salami sai ya sujuda ba'diya da ka zo ka iske liman ka zo kana sallah kai kadai ka gama karatu fatiha ka gama karatun sura maimakon ka ruku'i sai ka je sajada sai da ka je sajada sai ka ciro a ba kai ruku'i ba ba kai ruku'u ba sai ka taso tsaye sai ka karanta aya ɗaya ko biyu sai ka koma ruku'u sai ka yi sujjada ka kammalalla sai ka yi sujjada ba'adi domin ka yi ƙari ka ƙara wancan sunkuyawa a sujuda da kuma sujudan da ka yi wa yusahabu lahu an yu'ida shay'an min al-qira'ati thumma yaka'u wa yujibu ba'da salam wa man nasiya sajdatan duk wanda ya manta sajada daya wa ha ba'da qiyamihi sai tuna bayan ya tashi tsaye a jalisan ya dawo ya zamna wa ha ya yi wannan wannan sujudan bayan ya zamna illa an yakuna qad sajada qad jalasa qabla al-qiyami fala julus sai har in yayi zama bayan sajadar da ya ta biyu to ya maimaita zama wannan me yake so mim ahala yake yake gaya mana, abin da yake so ya gaya muna shine in kan manta sujuda daya da kan manta sujuda daya sai da ka tashi raka'a ta gaba sai ka tuna ah, na manta sajada daya fa sajada daya nayi sai ka dawo ka zauna ba daga tsaye za ka yi sujuda ba za ka fara zama in ka zauna sai ka yi sajadan sannan sai ka tashi ka ci gaba da sallarka sai fa in <coughs> ka yi zama kafin haka nan misali raka'a ta biyu ce ko da ka yi sajada daya ka ɗauka ko kawai sai ka ci gaba da karatun tahiya kana gama karanta tafiya ka miƙe tsaye sai ka tuna ashe sujada ɗaya ne kafin in yi tahiya to wannan ba za ka dawo zaune ba sai ka koma ka yi sujadan ka sai ka tashi ka ci gaba da sallar ka zai gaya mana ni za ka yi duk ajiya za ka yi a wannan wa man nasiya sajadataini duk wanda ya manci sajada guda biyu kharra sajidan ya faɗi ya sujuda walam yajlis ba zai zauna ba yanzu misali eh, ka mance saboda ba zai yi ba sai in kai zama ka ce sami Allahu liman hamida maimakon ka je sajada kawai sai ka je zaman tahiya sai wani ce ya za a yi haka kai ba a ji da kabilar ta kama kai aka yi haka yadda wata ke kama ka da ma haka wata ke kama wani duniya ne karatu ne don haka kowa da abin da ke kama shi don haka sai malam ya ce ka mance sujuda guda biyu in ka mance sujuda guda biyu to kai kana raka'a ta gaba kai sauri kai sujudan guda biyu ba sai ka zauna ba kafin su ba wa yasjudu fi jami'i zalika ba'da salami ga duk wannan abubuwan guda uku da muka faɗi ba adiya zaka yi wani abubuwa guda uku wanda ya mance <coughs> ruku'i sai da ya shiga sajada ya tuna wanda ya mance sajada sai da ya tashi ya tuna wanda ya mance sajada biyu dukkanin su wannan matsalolin guda uku zaka yi yi ba adiya ne sai mala ci gaba da matsala ta gaba ya ce wa in ku yanzu mun yi matsala goma ce ta sha ɗai ya ce wa in ta zakarar sujuda <coughs> idan mutum ya tuna sujuda ba da rafi ra'asihi min raka'atin latita taliha bayan ya ɗaukaku kanshi daga raka'ar da take bi ya ce sami Allahu liman hamidahu tamada ala salatihi ya ci gaba da sallah tai walam yarji ba zai dawo ba wa alga raka'ata sahawi sai ya jefar da waccan raka'a da ya mance sajada cikin ta tarab kanuwa wa zada raka'atan fi mawdi'iha sai ya ƙara raka'a a bagirinta ba niyan yana ci gaba da sallah ta wasu da qabla salam ya da qabliya in kanat min al-ula ne in cikin ta farko ce in cikin rakoyin farko ne wata zakara ba'da aqdi salifati ya tuna bayan ya yi ta uku menene wannan karatu yake nufi idan kamanci sajada dama mun faɗi yadda za ka yi matsaloli guda uku in kan manci sajada ta kan manci sajada ka zauna in kuma ka yi zama kafin nan ba za ka zauna ba yan biyu ne ba za ka zauna ba duk waɗannan halin za ka yi ba'adiyya to yanzu da kan manci sajada sai da kai ruku'i yanzu duk kayan kai ruku'i ne kana cikin karatu tsaye sai ka tuna shine wancan to yanzu sai da ka tashi ka aza wata raka'a raka'a ta uku ka yi ruku'i ka taso ka ce sami Allahu liman hamida sai ka tuno a raka'a ta farko ko raka'a ta biyu ba ka yi sajada ba to ka ci gaba da sallah yanzu ba za ka koma ba ɗazu an ce ka koma ka yi ka za ka yi ba ajiya yanzu ka riga ka yi ruku a raka'a ta biyu in ka koma sajada sajada raka'a ta biyu ta uku sajada wannan raka'a ne don ka ci gaba da sallah amma sai ka yadda raka'a ɗaya sai maimakon yanzu lissafi sai ya koma za ka kana raka'a ta biyu ne maimakon raka'a ta uku to sai ka yi ƙabliya saboda me saboda ka yi ƙari wata raka'a wadda yake ba da ita ba sajjada kawai abba kai mata ba an kwandemin condemning ta da karatunta da ruku'unta da sajjada ta ta biyu ƙazi sannan ka yi ragi a raka'an nan da kan mai raka'a ta biyu wadda haka yi ruku'i don ka karanta fatiha kaɗai ba karanta mata sura ba ba ka yi karatu uh, bayyane ba in isha ce ko magari ba don haka sai ka yi sujudar qabliya wa ba'da salami yi ba'adiyya in lam takun fil ulayni in ba cikin na farko bane cikin rakawi biyu ne na karshe don haka yanzu ka ce sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu hamdan kaseeran tayyiban barda ka gama arka'a ta hudu ta sallar azhar sai ka tuna a sallar arka'a ta uku ban yi sajada ba to in ka gama sai ka ƙara wata raka'a ɗaya yanzu wani raka'ar da ka yi ta uku ta koma raka'a wani raka'ar da ka yi ta hudu ta koma raka'a ta uku sai ka koma kawo wata raka'a ta biyar sai ka yi sajada ba'adiyya saboda ka ƙara raka a ɗaya yanzu baka rage komai ba da inda a cikin raka'o'i biyu ne farko ne saboda ka rage ne وتذكر قبل عقد الثالثة لأن السورة والجلوس ya futa domin sura nan da sujuda su kubce ba zaka wannan su a wajen matsaloli guda goma sha hudu da muka karanta wanda yake dukkanin su masu matukan muhimmanci ne kuma dukkanin su abu ne wanda yake sai wanda ya fahimci karatun alal akalla na alari zai iya walwale maka sallah in ta lalace haka kawai kayi sujuda ka manta baka yi ruku'u ba ya za ka yi a lokacin da lokacin <laughs> ina tsammanin wannan matsala tana cikin matsalolin da aka tambaye ni lokacin da na je lokacin da aka naɗa ni liman aka kafin a mutum ya zama limamin juma'a a sokoto sai ya je majalisar sarkin musulmi an yi mai intabiyu aka lokacin sarkin malamai duk wa'in suka mai interview sun rasu da sarkin malamai eh, buhari sai dawa da liman akwara limamin masallacin bello da limamin masallacin shehu wanda ya rasu kafin wannan liman da suka zo haka suka tambar wannan masala suka tambar wanda ya yi ruku'i ya yi su juda ya manci bai ruku'i ba ya zai yi sai ne musu wannan bayanin saboda ba zai yi asa liman ba san haka ba sallah in ka yi su juda. ka manta da ruku'u ya zaka yi ko kuma ka manta da sajada sai da ka taso a kana cikin karatu ka tuna baka yi sujada ba ya zaka yi ko sai da ka ce sami Allahu liman hamida raka ta uku ka tuna raka ta farko da raka ta biyu ko a farko ko raka ta biyu baka yi musu baka yi musu sajada ba ko baka yi ruku'u ba ko sai da kana cikin raka ta hudu ka tuna raka ta uku baka yi mata ruku'u ba ko baka yi mata sujuda ba ya zaka in baka gyara wannan baka cancanta ka zama liman ba amma yanzu alhamdulillah duk karatun mu yau duk mun karanta su cikin wannan karatun na abin da bai kai awa daya ba kuma abin da daɗin wannan karatun da muke yana nan online yana na a facebook page ka zo ka koma saurawa har ka fahimta akwai podcast da ake yi a kasashen da aka ci a kasashen da aka ci gaba ya yi karatu a aji to za a ɗauke shi a recording sai malami ya sa a website ɗin university na ka ko da ya lacca ba ka fahimta ba sosai ko an gaji ya kama ka sai ka koma a cewa convenience sai ka koma sauraron lecture over and over again haka fahimta to wannan karatun ma da muke haka online muke yi na ka wani kila a sunna tv zai ga karatu wani kila a africa tv zai ga karatu wani a manara tv zai ga karatu wani a wusal zai ga karatu wani a wani gidan tv da ba wannan ba rtv sokoto zai ga karatu sai da ya gan shi sai ga karatun nan matsala goma sha hudu muka karanta yau ya fahimci bakwai bai fahimci bakwai ba ya fahimci goma bai karanci hudu ba to da ya koma youtube zai ga karatun yana nan da ya koma facebook page dinmu zai ga karatun yana nan shine saukin abin da ya koma yana biyan mu a telegram ko ko whatsapp to zai koma sauraron odiyon karatun har ya fahimta amma dai muna buƙatar mu fahimta wannan shine karatu na biyar kenan da muka yi a cikin sujudu hume sha hudu sha biyar sha shida sha bakwai sha takwas sha tara wannan karatu shida kenan da muka yi a sujudu sahu in ka fahimce su to da gyaran sallah ka gama gyaran sallah sai dai wani a cikin wata matsala ya gaya ma amma ibn hajar a cikin fitahul bari ga yadda ya ce a wani particular matsala amma wala ko fitahul bari ya karanta bai samun cikakken bayanin sujudu sahu irin na ahlari sai dai samu ijtihadi daban na da ibn hajar yayi ko wanda ya kawo daga wasu magabata wanda a halari a basic level ne bai kawo wannan ba ko ya ce maka ai imamu shaukani ya je cikin nan al'autar sai dai ya gaya maka zama advance amma ba zai gwada maka details ba na yadda ake je kabli da ba'adi daga muna wannan karatu ne domin mu karabo mu kusanto ma mutane karatun addini ya kasance da suke gyara sallar su gama gari na faɗi shi ke kawo matsala a aure babu mai iya tsayawa kai kitabun nikahi a halari babu kitabun nikahi a shimawi sai ka kai iziya risala babu mai karatun iziya risala sai wani ke ɗalibin ilimi gama garin mutane ba ruwan da iziya risala ko kowa ake ma ya iya a halari ah, kitabun nikahi bulugul maram kitabun nikah umdatul ahkam kitabun nikah sahih bukhari kitabun nikah sahih muslim sunan abi dawuda dukkan karshe suke sai an gama ibada sana'a a shigo mu'amalat a fara da su to sai ko ya kasance kuma ba ɗalibin ilimi kawai ke kaiwa nan sai kasance kuma ba ɗalibin ilimi ɗaya ka aure ba kowa aure yake yi ba a cewa ai sai ka karanta don ka sai aure ya ta samun matsala ya ta mutuwa mace ta shiga gidan aure ba ta san haƙƙin miji kan ta ba namiji ya shiga gidan aure bai san haƙƙin mata a kan shi ba sai aurka su yi ta mutuwa su yi ta mutuwa to haka haka sallah ma wanda bai karanta su juya sahawi ba kawai yana yi ne radda taɓaci zai gane cewa bai da wayo zai gane cewa zai muzanta zai ji waye amma ga yanzu karatu so easy wannan wannan littafan ɗauka su muke muna zuwa <laughs> muna zuwa makaranta duka su muke muna zuwa makaranta da daddare muna karatu ga malamai muna waye to amma yanzu ya zo a facebook kana zamne ka harde kafa kana bisa kujera ahalari da sai a ce a ce baban kai so maka ahalari ka gama dini ka gama qawaidi a so maka ahalari ka ce baba a so maka ahalari sai ya tuna yanzu downloading din shi kawai za ka yi ta Google PDF ka karanta baka da hujja baka da uzuri yanzu ko kadan ne kasance ba kai karatun addini ba san kabila ba adi ba baka da uzuri bai taba zama da sauki kamar yanzu ba ga yana a Facebook ga yana a YouTube ga yana a ko ina kayan ka awa daya ta ishe ka fahimci wa'annan abubuwan muna roƙo Allah ya karbi wannan aikin da muke Allah ya sa saboda shi muke yi kamar idan sha faɗi duk wanda muke yake bibiyan mu a karatuna ya ce ya taɓa samun fa'ida a karatuna abinda kawai nake so ya mai addu'ar ikhlasi Allah ya sa ya bani ikhlasi a karatu domin duk karatun da ka yi in babu ikhlasi aikin banza ne in ka yi don ka burge mutane ko don a ce wani malami ne ko don a yaba ma ko don a kalle ka da yawa ko don ka samu viewers da yawa ko don ka samu popularity ko inda ake samun kuɗi ne domin ka samu kuɗi ne to annabi ya ce ba za ka ji kanshin aljanna ba wanda ya nemi ilimi cikin ilimin da ake nema don Allah ya nemi don wani abu na duniya ba zai ji kanshin aljanna ba kaka akwai haɗari ka wahala kan kana ta karatu ga an gaje ga bacci ya dame ka ta ce ba don Allah ka yi ba to kuma wannan riya tsoronta ake annabi ya ce akhwafu ma akhafu alaikum shine mafi abinda nake ji muku tsoro don haka mutum baya amince ma kai ne zaka sai ka roƙi yan ka musulmi su yi ma addu'a zaka duk wanda ya taɓa samun fa'ida a karatu na da nake na ahlari ne na kitabu tauhid ne da muka yau na arba'una hadis ne da muka yau usulul salasa ne da muka yau a karatun qur'ani ne a tafsirin da nake a masallaci ne a'a karatun ne abi dawuda ne da muka yi a'a karatun bukhari ne da muka yi a'a karatun a karatun sahih muslim ne da muka yi a karatun bulugul ko wani karatu na yace ya samu fa'ida yana roƙon shi ya yi mini addu'a Allah ya bani ikhlasi ya sa saboda shi ake yi kuma Allah ya fi mana mu wannan abu ne mai kyau mu ci addu'a Allah ya fi mana zunubanmu da muke ta yi dare da rana amma kuma yawan mu gafara da rahama Allah ta fi mu yawa wa rahmati wasi'at kulli shay'in zaka kada ka rudu da cewa kana wani aikin kwarai na ibada a'a ka yi abinda aka koya muna kana gama sallah ka ce astaghfirullah astaghfirullah saboda kusuri da aka samu zaka kura-kuran da muke yi dare da rana da yawa muna roƙon Allah da rahama ce da jin kai ne sun fi wayannan kwarkwaron yawa Allah ya yafe muna sauki da aka samu yanzu na ta'addanci a northwest Allah muna gode maka dan adam baya gode ma Allah ya an samu sauki lokacin da yan wata biyu da suka wuce abin yi tsanani kowa yana ta kuka yana ta kuka yana ta faɗi da wanda ya gani da wanda ya ji labari da wanda ya ga wani yayi ya sharing yanzu an samu sauki ba wanda ya kawo mana in ba Allah ba za ka ce ya Allah mun gode ma sauran matsalolin ya Allah kawo mana sauƙin su Allah yana son a gode ma ista'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi la shadid ku tuna lokacin da ubangijin ku ya sa aka yi shi na idan kuka gode mini zan ƙara muku idan kuka butulce azaba Allah tana da tsanani ba zai yi kullum bakin ka matsala ɗaya ki samu ba ka buɗe baki sai an samu matsala idan ana zama lafiya lau ba za ka ce Allah mun gode ba za ka ya Allah mun gode ma Allahumma ma asbahna bihi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la sharika laka falaka alhamdu wa laka shukru ya Allah muna ƙara gode ba ya kamata kowa ya diba tsakanin da Allah ya gyara ya nemi gafara zunuban da yake kaka ce baka zunubi kana zunubai amma kuma kan zunuban da kake yi su sa kuma ka yanke ka yanke tsaman daga rahama Allah domin rahama Allah da jin kanshi sun fi zunuban ka yawa kuma sun fi karfin zunuban ka, Allah ka yafe muna Allah ka karbi ayyukan mu ka bamu ikhlasi ka saboda kai muke yi kuma Allah ka sa mu fahimci abinda da muke yi ya amfane mu ya amfane wasu duniya da lahira sai mun haɗu a shiri na ashirin wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullah